to irin wannan sa hannu an yi su a baya zai iya cewa kusan an kasa a gama wannan ya ma fi cin kwan makauniya ya ki karewa kullum ana magana ne kullum sabon salo wannan ce ke sauka. ko an sa wannan hannu ba wani abu da zai haifar saboda ba a ɗauki hanyar yadda za a warware matsalan ba ko da an yi yarjejeniyar bangarorin guda biyu karyawa suke nahiyar afirka ta gaza komai balle kuma majalisar ɗinkin duniya wannan ba harka ce ta majalisar ɗinkin duniya ba kamata yi a ce ƙungiyar haɗa kan ƙasashen afirka ta ɗauki ƙwararren matakai wajen warware wannan matsala irin matakan da ta sauka su ne za su zama shimfiɗa ga majalisar ɗinkin duniya to an gaza yin wannan saboda haka sai dai a yi ta bukukuwa kawai Dokta idan muka duba za mu ga akwai wasu ƙasashen da dama a nahiyar Afirka ciki hadda Najeriya akwai masu hankoran ganin an yi a za mu ce. Shin akwai wasu darussa da kake ganin watakila masu fafutukan a da ke kasashen nahiyar Afirka ya kamata su yi la'akari da shi ganin abin da ya faru a Sudan ta kudu? To wannan yunkuri da wasu suke ganin a ta ko ina rikici na ɓallewa a ƙasa irin Najeriya. wasu da sunan addini wasu kuma da sunan kabila to idan sun ware ina za su je ya dai su da su kudi nan ba inda suka yi kullum masifa ne sai ba daya to irin abin da zai samu kenan wannan shine babban darasi kuma darasi na biyu shine shugabanni su ci tsoron Allah su kamanta gaskiya da adalci arzikin da Allah ya ba ƙasa ba na shugabanni bane da su da iyalansu arziki ne na ƙasa na kowa da kowa za a samu amfanin wannan arziki shine a sauƙaƙa rayuwa sauƙaƙawa rayuwa yana nufin a wadata kayan aiki a asibitoci yana nufin a wadata ruwan sha yana nufin a samar da ruwan wutar lantarki yana nufin a gyara hanyoyi ya zama abubuwan da zai sa jama'a su ji daɗin rayuwa shine idan aka yi yayyafa wannan ruwan to jama'a za su kwantar da zukatansu za su yi ma gwamnati biyayya. dokta ko akwai wasu abubuwa da kake ganin ya dace ita majalisar ɗinkin duniya ta yi wanda ba ta yi ba da ke haddasa ci gaban irin wannan rigingimu a ƙasashe na 'yan aware ko kuma na rikicin shugabanci a ƙasashen afirka? gazawar da majalisar ɗinkin duniya ta yi da shoran ƙungiyoyi da yake ba sa iya hukunci duk da suna da kotuna amma tsarin da ya kamata a bi a kama da mai laifi a yi mushi hukunci nan da matsalar ne. da ana samun laifi da ba haka ba ai kamar cikin yahudi isra'ila ne da larabawan falastin kaga ga mai laifi a fili amma an kasa a hukunta